su kuma menene da su ne eh namijin da ke da saurin kawowa hmm. da ya hau kan macen shi matarsa ta suna bai wuce minti uku ba za ka ga ya kawo hmm. zai ga mace lokacin ita kuma lokacin da na ta sha'awar ya tashi lokacin shi na shi ya kare hmm. to wannan namijin ba komai bane zai nemi namijin goro namijin goro guda uku sai ya cire bawansa sai ya blending shi ya tace ruwan kai wuce kof guda sai ya zuba lemun tsami lemun yami kwaya biyu lemun yamin nan kwaya biyu zai matsa ciki amma idan zai matsa ya tace ruwan lemun yamin nan kai bari wannan toka-tokan na jikinsa ya zuba cikin ruwan sai kawo zuma kato uku ya zuba ciki ya juya ya sha da izinin allah wannan kaɗai eh, kai meji ah. <laughs> eh, eh. da zuma da lemun tsami ya hada su wuri daya insha Allah ya sha in ya zuba zuma ciki bai jin wannan na ba maza da yawa da yawa sun fito yar uwana ma shaida ne <laughs> in yana yin misali minti uku kan mace to da zara ya iya samu kamar minti goma sha biyar kanta bai release ba da izinin Allah goma sha biyar da izinin Allah kuma magani yadda kuke ganin shi yana da kankanta amma karfin shi yana da yawa da zarar kuma ya kawo nan ya kamata mai gabansa ya kwanta to a lokaci kuma gabansa zai tashi shi ya shi na insha Allah akwai kuma wani daban eh kaman ya ake cewa gajiyawan gaba da bayan namiji da zarar namiji ya fara suna da mace shi ji gaban shi na ciwo bayan shi shi kaga bai iya dade zai nemi sassakin baure wani itace dai da da insha Allah in yaje a cikin ganan nan bakin hanyar jirgi eh. wurin da ake sai da itacen nan ya ce yana neman sassakin bauri sassakin bauri sassakin bauren shi ba ah ban san shi ba eh sassakin bauri ba ki hanyar jirgi she ya saka kakaduro mai yatsu mai yatsu guda daya ya faffasa shi ya kuke fadin kakaduro a cikin hausancin ku kanin eh, wanda ka ka duron ga hausan ghana ne eh amma na najeriya hausan na na na ne eh ka ka duro sai me yatsu biyar cita citta yawa na masha Allah citta kenan eh to ai dan kace in ya hausan gane nan eh ai ina naje na naje ai ina ga ina naje da ke kallon ki sun fi yan gane yawa <laughs> eh citta kenan eh, eh. me yatsu biyar na'am me yatsu biyar nan zai zuba zai daddaka shi ya dibiya ya yayyanka itace don sassakin bauren na itace ne zai yayyanka itace zuba cikin sulba sai kawo shi kakadiron ya yatsu biyar ya faffasa ya zuba cikin itacen sai kawo kanin fari kanin fari gari garin shi cokali daya eh cokali daya ya zuba ciki sai kawo masoro cokali daya ya zuba shi tafasa shi in ya tafasa shi ya sauke in ya sauke shi ya huce sai sa zuma ya sha shi kuma ya mai shi kuma irin gajewan saurin gajiyawa wajen saduwa da kuma shi ma saurin kawowa da kankancewan mazakuta insha Allah yana taimakawa to akwai na last one ko da dake bayi na last one abinda zan ba maza zan ba saboda musamman maza naga sun suna fama da sanyi kuma kankancewan gaba yana kawo wato koko kenan wato kano ma yana bari gaban namiji yana shigewa abinda dan ba shi ne kubewa kubewa da ake da muke cin na danye kubewan da kanshi ya yi kama da zundu <laughs> kubewan nan zai nemi kwaya biyar sai ya yanka ta ya zuba cikin ruwa idan ta tafasa ya sauke sai ya zuba cikin kof ya tace ruwan ake bukata sai zuba zuma shi ma wato cokali uku kenan kato uku ya sha kullum yana yin haka kullum wannan zai ta yi zai ga gaban shi yana girma to in ya ga gaban yana yawan girma yana yawan girma in ya kai ya ga kamar yadda yake son girmansa kenan sai dakatar da shan shi bin da zai yi mata ko ta mata mata inda ta ce ce duniya ta girman gani yayi kai man karwa ne na rawa ba <laughs> insha Allah na ƙarshe abin da zan yi faɗi kenan yanzu to yanzu um, jama'ar kai saurara